أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها إن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na asabar 18 ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda daidai da sha ɗaya ga watan maris shekara ta 2023 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari jihar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najida muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi ramadan siffan azumin manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa a cikin watan ramadana da muka kwana shafi na hamsin da bakwai za mu tashi a fakara ta goma sha uku a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na sha uku malam ya ce yuridu allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum kuma usra Allah yana nufinku da sauƙi ne ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nufin ku da tsanani a rayuwarku gabaki ɗaya da kuma addininku dalilin wannan ƙa'ida aya ta cikin Alƙur'ani, akwai rangon da Allah ya kawo wa mara wato mai azumi a lokacin da ya samu kansa cikin wa'ansu halayya daga cikin halayyar nan da in ya samu kansa Allah ya masa rangwame mala ce na farko akwai al almusafiru matafi dan mutum yana tafiya kuma yana azumi an ba shi zaɓi ya wahala bai wahala ba in ya ga dama ya azuminsa in ya ga dama ya ƙi yin azuminsa ya ci abincinsa ko da ba zai wahala ba a tafiya wannan sauƙi ne daga Allah saboda haka shi ɗan adam bayi da hurumi kuma ya tsananta wa wanda ya gansa ya bi wannan saukin saboda Allah ne da kansa yake ya ba da wannan daman kaga wanda ya rike ɗaya daga ciki ai ya rike abin da Allah ya yi umarni ne da shi ko ɗaya da ya rike ɗayan shi ma ya yi riko ne da ɗaya daga cikin ababen da Allah ya yi umarni da shi kuma na na Aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa ma khuyyar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aysahuma ma lam yakun fi isman fa in kana isman kana ab'ad an-nas minhu tace Allah bai taɓa ba manzon Allah sallallahu alaihi a cikin al'amurra guda biyu ba sai manzon Allah ya zaɓi mafi sauki daga ciki matukar abin nan ba saban Allah ne. in ko saban Allah ne yafi kowa nisantar saban Allah to matafiyi malam yace waradat ahadithun sihahun hadisai ingantattu sun zo fiha tukhay fiha musafiri fi a cikin hadisan nan an ba matafiyi zabi a azumi wala anna hadhihi rahmatin rahmatu al-ilahiyya ذكرت في أثناء الكتاب المجيد malam ya ce kada mu manta wannan rahama ta ubangiji an ambace ta a cikin littafi mai girma halar rahmanun rahim Allah mai rahama mai jin kai ya ce wa man kana mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya ya karya azuminsa ya kidaya wa'ansu kwanakin da ba cikin watan ramalana ba ya rama wa'annan kwanakin da ya yi ya ajiye azumin ko ya sha azumin a cikin watan ramadana sai Allah ya fitar da ka'ida ya ce yuridullahu bikum al-yusra abin da sa Allah ya ce in kana tafiya ka ajiye azumin Allah yana nufin ku da sauki ne wala yuridu bikum al-usra Allah baya nufin ku da tsanani baya so ku wahala shi sa aka baka zaɓi in kana tafiya hawa'un tafiyan nan zaka wahala ko baka zaka wahala ba an baka zaɓi in ka ga dama ka ajiye azumin amma in za ka wahala a tafiyar wajibi ne ka ajiye azumin amma in ba za ka wahala ba kana da zaɓi in ka ga dama ka yi azumin in ka ga dama ka ajiye azumin duk wanda ka yi daidai ne amma in har za ka wahala to haramun ne ma ka yi azumin don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan haka yace laisa min al-bir as fi safar bayi daga cikin yi wa Allah biyayya yin azumi a halin tafiya to me dalilin da ya sa manzo Allah ya faɗi wannan hadisi shine sababu ruhu. ana tafiya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango tare da sahabbansa sai ya ga an yi do ya ga dandazon mutane ana ta yi wa wani fifita ana kawo ruwa a watsa a yi kaza sai manzo Allah ce me faru sai aka ce azumi ne ke koda shi wato ya yi sha wahala a cikin wannan tafiyar sai manzo Allah ya wannan hadisin yace bai daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya shine sai malamai suka fitar da fiqhun wannan hadisin cewa wanda ya shiga irin halin da wannan mutumin ya shiga to baya halatta ya azumi amma wanda ba zai wahala ba kuma ba gajiyawa to in ya ga dama ya azumin in ya ga dama kuma ya ajiye an samu wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a halin tafiya yayi tafiya ne kuma bayan mala asar kaga ana kirga kasa da awa biyu kenan ko ko awa biyu da yan kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kan dutse kowa na kallon sa cikin sabai ce a bashi ruwa a kwarya ya rike ya kafa kwan kwan kwan ya sha ne wasu da suna ganin ai tunda manzo Allah na yin azumi su ma ne dole za su yi azumi to tunda manzo Allah karya kaga me ya kamata su yi kaga za su karya ina ba ta an gane duk wannan dai ana nuna an ba mace ta yi zabi in ya ga dama ya ajiye azumin in ya ga dama ya karya ya kuma ci gaba matukar ba zai wahala ba malam yace sa'ala hamzatu na amri ne sulani rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hamza bin amr sulami ya tambayi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa a asumu fi safar shin zan iya yin azumi ina tafiya wa kana kathirar siyam shi wannan ne tambayan mutum ne mai yawan yin azumi sai ya tambaya qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce masa sum in shita wa aftir in shit ka yi azumi in ka ga dama ka ajiye azuminka in ka ga dama a gama za a ba da ka'ida kenan ko mai tafiya in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ajiye ko da bai wahala ba kuma in ya dawo gida ka ci abincinka a fili ba laifi kai ba saboda mun can an halatta maka kai mata matafiyi ne an gane an ganka kana can ban kada ka ɓoye dan ka san wasu suna ce a ah, ka ɓoye saboda yara to sai ka ɓoye ka san yara suna shigowa ɗakin babansu da gudu ne Ko sai ya shigo ri sai ga baban shi na cin abinci Ka ga yana fita cikin abokansa zai ce wallahi na ga babai yana cin abinci a ɓoye <laughs> ga an taro ma ciko an samu matsala ki gara ka eh ina da lalurar da musulunci ya halatta min cin abinci kaga ka bashi wani ilimi ko amma in ka zai yi ta zai ce oke ana cin abinci a ɓoye kenan shi ma yana azumin zai kwanta ya ci abinci a ɓoye an ce dai kai sa sai ce babana ma haka na zai ke ka garo baya karare ne baki ba daidai ba ka ka an samu matsala to wannan shine abin hadisin nan imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito imam al-bukhari ya rawaito sa cikin sahihin sa mujalladi 4 shafi na 156 imam muslim a cikin sahihin sa hadisi namba ta 1121 malam yace wa an anas wa an anas bin malik radiyallahu anhu qala hadisi daga anas bin malik Allah ya kara yadda a gare sa yace sabartu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan ni Anas dan Malik na yi tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin watan Ramadana. falam yu'ib as-sa'imu 'ala al-muftiri wala al 'ala as masu azumi ba su aibanta wanda baya azumi ba a cikinmu haka kuma wanda baya azumi bai aibanta masu yin azumi a cikinmu ba abuwan yana nuna maka fiqhun sahabbai sun fahimci addini wasu na yi wasu ba sa yi kaga ba kamar irin yanzu bane zaka ji an ce kai wa'ancan yan tsanani ne kaga wai suna azumi ko ko kuma a ce kai wa'ancan yan son banza ne kaga sun sun yin azumi a kaza shine mutum ba zai yi azumi ba ina ruwanka wannan yana nuna maka fahimtar addini Allah da kansa ne ya ce yana nufin ka da sauki sai mutum ya ce ya bi sauki Allah ya yi laifi kaga bai yi laifi ba kaga bai kamata kai ka fara gaya masa su maganganu da za ka tunzara shi ko ka hassala shi ko ka fusata shi ba sai ka ce sha Allah wa na ka raya sunna mu ma Allah ya sa wata rana mu raya wannan sunna ai ya ji daɗi ko ya san ibada yake yi shi ma da ya hakan an ibada ne wanda waye ya ce hakan Allah waye ya hakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ma da kai wa ce kai hakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga suna da kyakkyawan fahimta ba wanda ya aibanta wani a cikin su wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa mujalladi na shafi na 163 Imam Muslim ma ya rawaito sa a cikin sahihin sa hadisi na 1118 sai malai ya ce wa hadhihi al-ahadith kaga wa'annan hadisan tufidu takhir la tafdil suna bada fa'idar zabi ba fifiko ba walakin يمكن استدلاله لتفضيل الإفطار على الصيام ما يتي زيو مكفى هجة دا تيبيتا أجى أزمن أقام ما ين أزمن بالأحاديث العامة يتي إذا ما كان يراد حديثي دا سكزو جممو qaulihi sallallahu alaihi wasallam don faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace inna Allah yuhibbu an tuqta rukhasuhu kama yakrahu an tuqta tuhu. lallai Allah yana so a zo da sauƙinsa kamar yadda yake kyamata daga bayansa su zo da saba masa wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari da takwas imamu ibn hibban a cikin sahihinsa hadisi na ta dubu biyu da ɗari bakwai da arba'in da biyu daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab da isnadi ingantacce wasi riwayatin a wata ruwaya ya ce kama hibbu an tuta zaimuhu kamar yadda Allah yake so a zo da ababen da wato ya sa a doge a kansu wannan hadisin imamu ibn hibban ya rawaito sa a cikin sahihinsa hadisi hamsin da hudu. haka imamul bazzar a cikin musannaf hadisi namba ta casa'in. haka imamu tabarani a cikin mu'jamul kabir hadisi namba ta ɗaya. hadisi na namba dubu sha ɗaya da ɗari takwas da tamanin da ɗaya daga abdullahi ɗan abbas da isnadi ingantacce malam sai yace, ce lakin yumkin taqidu zalika sai dai za mu iya yi wa wannan maganan dabaibayi biman laysa alaihi harajun fil qada'i wal ada ga mutumin da baya shiga cikin damuwa wajen ramuwa ko yin azumi wani zai ce kai ni fa in ba azumin gama gari ake yi ba gaskiya na kan wahala haka koro in ce zan yi azumi ka za akwai mutane haka ko in irin wannan ne kana yake cewa to in irin wannan likai la ta'uda alaihi rukhsatu bi khilaf al maqsud dan kada saukin ya zama sabanin manufar da Allah ke yi nufi a cikin saukin da aka bada in mutum ya ga cewa shi a ɗabi'arsa in dai ba azumin da gama gari kowa ke yi ba ne yakan wahala ya iya yin azumi to sai ya yi haƙuri ya ci gaba da yin azuminsa ko da yana halin tafiya saboda kada ya zo ramuwar ya gagara kuma kaga hikimar da ya sa aka ɗaga maka kafa kaga ba a dace da ita ba kuma gano wannan malam ya ce wa qad waddaha zalika tawdihan la lubsa fi an yi bayanin haka bayanin da babu kura a kansa ma warada an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu shine hadisin da yazo daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara yadda a gare sa wa kanu yarawna annahu man wajada quwwatan fasama fa hasanun sahabbai suna ganin cewa wanda yake da ƙarfi yaga zai iya yin azumi a halin tafiya abu ne mai kyau yayi azumin sa ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن wanda kuma yana jin rauni a tattare da shi a halin tafiya shi ba zai iya tafiya ba ya ajje azumin don ya huta shi ma abu ne mai kyau kaga wannan ana nuna mana yadda sabai suka fahimci addini ko to kada wani ya jefa maka shuba ya ce a abin da yasa suke hakan saboda su tafiya ake yi a kafa ko a doki ko a jaki ko alfadari ko kuma a raƙumi mu kuma yanzu ai tafiya a mota ne ko kuma tafiya ne a jirgin sama ko kuma tafiya ne a jirgin ƙasa wallahi wani sai ya tafiya a jirgin sama ya wahala ya ji gata wanda ya tafiya a motan kuma bai wahala ba haka ne ai tafiya yanayi ne ba haka ba haka kurin bane wani tafiya sai ka ga a ah, ba matsala kana fara yin ta sai ka ji ka ji gata ko an wuji wuji da kai wani kuma tafiya za ka ga a ah, ai tafiyan nan za ta zama mai wahala kuma sai ka hau kuma sai ka ji lafiya lau baka wahala ba wani sai ya tafi Beijing bai wahala ba tafiyan awa goma sha sai ka ga bai wahala ba wani zai yi tafiya daga nan zuwa misira kawai hayar tafiyan awa hudu zuwa biyar kenan ko amma sai ya wahala wancan mai sha kuma bai wahala ba kai kila ma daga nan ba zuwa lagos kawai daga kaduna zuwa lagos daga ya yi wuji-wuji amma wani ya tafiya daga nan zuwa beijing kuma bai wahala ba duka yanayi ne ya danganci yanayin da mutum ya samu kansa to duk wanda ya yi azumi in zai wahala to daman dole ya ajiye azumi in zai wahala ba ya ajiye lafiya lau in ma ba zai wahala ba ya yi azumin abu ne mai kyau sahabbai suna da wannan kyakkyawan fahimtar wannan hadisi asari ne wanda imamu tirmidhi ya rawaito sa a cikin jami'insa hadisi nan ta ɗari bakwai da goma sha uku haka imamu al-bazawi a cikin sharhu sunna nasa hadisi nan ta dubu ɗaya da ɗari bakwai da sittin da uku malam ya ci gaba da cewa wa'alam akal iman ka sani ya kai ɗan uwa na imani arshadaka Allahu ila sabilil huda wa taqwa wa razaqaka al-fiqha fi din yace Allah ya shiryar da kai zuwa ga tafarkin shiriya da tsoronsa kuma ya azarta ka da fahimtar addinin nan na musulunci anna sawma fi safar lallai azmi a halin tafiya idza kana yashqu ala al-abd matakar zai wahalar da bawa alaysa ta birri to kwata-kwata baya daga cikin biyayya ga Allah bal al-fitru aula wa ahabbu ila Allah to hajji azumin shi ya fi cancanta kuma shi Allah ya fi so a kan halin irin wannan mutumin wa shahidu hadha al-amr ma warada an ghairi wahidin min sahabati radiyallahu anhu malam yace abin da ke shaida wa wannan bayanin da na koro maka shine abin da ya zo daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma daga mutum ne ba kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala lallai manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a duk shi da alayensa ya ce laisa min albirri siyamu fi safar bai daga cikin biyayya ga Allah yin azumi a halin tafiya ana na riga na bayanin sababu rudul hadith farkon karatunmu malaman fiqh suka fitar da ƙa'ida a ƙarƙashin wannan hadisi suka ce al ya duru, ma'a illatihi wujudan wa adama hukunci na gudana da illansa in an samu in babu illar hukuncin ya wuce ma'ana in mutum zai wahala irin wannan sahabin to dole ya ji azumi ya ci abincinsa amma in ba zai wahala ba shi kenan yana da zaɓi ya azaman sa ko kuma ya aji gano wannan hadisin nan Imam al-Bukhari ya rawaito sa a cikin sahihin sa mujalladi na hudu shafi na 161 Imam Muslim kuma a cikin sahihin sa hadisi goma ta 1115 malam yace tanbihun akarwa an ba ba'dun nasi wasu daga cikin mutane suna iya imaucewa أن الفطر في أيامنا هذه في السفر غير جائز يتي أجي أزمي أئرن وأنا قانكي بكتكي لا هلتا فيعيبون على من أخذ برخصة الله sai su aibanta mutumin da ya bi saukin da Allah ya bada kana tafiya aw anna siyama aula li suhulatil muwasalat wa yusriha ko su ce yin azumi shi ya fi dacewa saboda saukin wato ababen tafiya na tafiye-tafiye da ake yi da saukin samuwarsu da yalwatansu a cikin al'umma kaga su sabai ba su san mota ba ba su san jirgi ba ko sannan ba su san me jirgin sama ba sannan kuma ba su san jirgin ƙasa ba kaga duka wannan habbaci za ka iya yi a ciki ko malam yace fa ha'ula'i nulfitu intibahahum ila qawli alimil ghaibi wash shahada yace irin waɗanda suke da irin wannan tunanin bari mu dan jawo hankulansu zuwa ga faɗin masanin gaibi da abin da yake bayyane shine Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane ai ya san nan gaba za a zo a samu irin wa'annan abubuwan ko amma ya ba da zaɓi za a yi tafiya babu laifi mutum ya ga dama ya ajiye azaminsa wa qawluhu da faɗin Allah maɗaukaki wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku ba ku san komai ba saboda haka shi ka ya bada wannan zaɓi nan gaba ma ai za a zo a abin da fi wannan yanzu ka ga shi ana motoci na sola ba caji ake yi a sa mai batir na sola a kai wajen da zai je sha rana ko kawai zafin ranar ne hanyar gudunsa a gaba ruwan shi da wai cika kudin fetur ko ko gas kawai caji za a mai in an mai kawai to nan gaba ma za zuwa iya yin mai ruwa e ana yi amma bai shahara kamar mai sola yadda ya shahara ba nan gaba ma za a zo a zama wato masu amfani da fetur ma an daina amfani da su daga mai solan sai mai ruwa to shi kuma zai ta yaya kaga ruwa ne ko ina ai ko a tafiya ko a titi za ka iya samun ruwa ai ko inda ko wajen da za ka samu ruwa lafiya lokaci ba duka wannan sauki ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya samar shi kala ya ce wa kaunuhu fi asna'il ayatin lati zakarat rukhsat al-iftar fi safar ana da faɗin Allah a cikin ayar da aka ambaci sauƙin ajja azumi a halin tafiya Allah yake yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah na nufinku da sauki ne baya nufin ku da tsanani shi yasa yace in kuna tafiya in kun ga dama ku ajja azumi ai inna al-yusra was-suhulata wat-tashila 'ala al-musafir amrun yuriduhu Allah mala yace ka sani cewa sauki matafiyi al'amari ne da Allah yake nufinsa shi sa ya baka zafi baya so ka wahala Nana na shi ta ce ba dan naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-safru qit'atun min al-azab la qultu kulluhu azab ba dan naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tafiya wani yanki bane na azaba da sai na ce tafiya gabaki sa azaba ne an gano wannan kaga tunda a tafiya ai akan jigata akan wahala ko amma kuma aka baka sauki a matsayinka na matafiyi idan kaga dama ka azumin in kaga dama ka aji. malam yace wa huwa min maqasidi shari'ati samha saukin nan fa yana daga cikin manufofi na shari'a mai sauki nahika anna allazi shar'a ad-din huwa khaliqu az-zaman wal makan wal insan malam yace balle wanda ya shar'anta wannan addini na musulunci shine wanda ya halicci zamani shine wanda ya halicci wuri sannan kuma ne wanda ya halicci ɗan adam na fata an gani fa huwa a'lamu bi hajatil na shi ya fi kowa sanin bukatan mutane wa ma yuslihuhum wa ma yaslahu lahum da abin da zai gyara mutane da kuma abin da zai zama alkhairi gare su Allah ya fi kowa sanin haka ana fahimtar wannan malam ya ce نسوق هذا ليعلم المسلم أنه إذا قضى الله ورسوله أمرا لم يكن له الخيرة من أمره من koro maka wannan bayani ne don mu sanar da kai a matsayinka na musulmi idan Allah da manzonsa suka hukunta al'amari to mutum bayi da zaɓi fiye da ne ya bi dokar Allah na manzonsa bal ردد مع عباد الله المؤمنين المخبتين الذين لا يقدمون بين يدي الله ورسوله يا ميميتا تارد باين الله مؤمني ما سكن كان بكنسو غبان الله wanda ba sa gabatar da maganan wani halitta sama da maganar Allah da manzansa me suke cewa sami'ina a ata'na mun ji mun yi biyayya ghufranak muna neman gafararka rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir gare ka makoma yake wato in dai ana tafiya kana da zabi ko da daga nan zuwa zariya ne ka gare shi ne fi kusa ko mutum daga nan zai je zariya ya ga dama ya ce shi yau ba zai azumi ba haka da hurumi ka ce mai ka cika san banza haka da hurumi a tsare shi sauƙi ne da Allah ya bashi sai ya ce yana so ya bi saukin Allah ya yi laifi ka bai kamata ka aibanta shi ba kamar ji wannan sai dai in ka san shi cewa mutum ne wanda azumi yakan masa wahalan yi in ba gama garin mutane ba suka ce wani hmm, kamanta yanayin ka fa ba mutum ba ne wanda yake iya jurewa azumi in ba gama garin mutane ba ba ka iya yin azumi sai ce eh gaskiya ne to kai azumin ka ya fi maka sauki da ce ka ajiye dan in ka zo ka ajiye yanzu ramawan sai zama maka wahala sai ce eh, gaskiya ne to bari yi azumi kaga ka tana ta da shi ne ko amma ba ka aibanta shi baka ci a ah, wannan kaza ne ko makamancin haka saboda sauki ne wanda Allah ya kawo abu na biyu shine almaridu mara lafiya ka san akwai rashin lafiyar da shi ma sauki ne akwai rashin lafiyar da za ka ji kai ka tashi a ranar kana jin wani alaman masassara ta tare da kai amma ba zai hana ka yin azumi ba ko amince wannan akwai kuma rashin lafiyar da kana ji ka san kai in ba ka je asibiti ba za ka iya kwantawa ko to wannan wanda ka ɗan ji masassarar in ka ci abinci ka tashi da lafiyarka amma kana ɗan jin alama ka je asibiti za a jajanunka wannan baya kare azumi za a gwada aka ce a akwai symptoms na malaria ko za a maka ne allura kuma allura nan tun da ba na abinci ne azumin ka na nan sai ka cigaba da azumi an gane ko kuma an ce ma akwai symptoms na typhoid sai a maka allura na ne typhoid matukar ba alluran da akwai glucose bane a cikinsa azumin ka na nan ka ci gaba da azumin ka da ba abu bane wanda amma idan ka ji abin yana jijjiga ka har ka fara sharma to ajiye azumin ka ci abinci ka je asibiti saboda ka samu treatment da za a yi maka kila kwana ɗaya kwana biyu za ka dawo garau ko sannan ka ci gaba da azumin ka in ka ce za ka yi azumi zai zo ya kwantar da kai da za ka iya yin sati ɗaya biyu a kwance ka gaba ka dace da hikima ba ko to a nan haka ya dace kai abin wannan malik ce aba Allahu lil maridi al-fitra rahmatan bihi Allah ya halatta wa mara lafiya ajiye azumi don tausaya maka wa taifiran alaihi da sauki gare ka wal maradul mubi'u lil fitri huwa alladhi yu'addi ma'a as-sawm ila fararin fi nafsi aw ziyadati illatin aw yukhsha ma'ahu ta'akhkhur ash-shifa wallahu a'lam malan yace wal maradul mubi'u lil fitri azum wato rashin lafiyar da ke sa ya halatta maka ajiye azumi huwa ladhi yu'addi ma'a sawmi ila darari shine fa rashin lafiyar da in kai azumi tare da rashin lafiyar zai kai ka zuwa ga cutarwa zai kwantar da kai zai sa ka jigata zai wuji-wuji da kai fin a karan kanka za wahala au ziyadatu illati ko kuma ya ƙara maka wani rashin lafiya sama da wanda kake ciki saboda kaga in kai azumi ai ba za ka ci abinci ba kuma ba za ka sha abin sha ba shi kuma ah, rashin lafiya yana bukatan ka ci abinci ka sha abin sha wanda zai gina maka jiki wannan a maka maganin da za ka samu saukin wannan rashin lafiyar a jikinka haka ne to in ka ce ba za ka yi ba saboda kai a'a kana dai so sai kai azumin to zai zo ya buge ka maimakon kwana ɗaya kwana biyu ka warke za ka iya yin ma watan gabaki ɗaya a kwance ko in kai haka ai baka dace da hikimar ba to shine malam yace au yukhsha ma'ahu ta'akhkhuru shifa ko kuma ana jin tsoro idan ka yi azumin duk da baka da lafiyar za ka samu jinkiri wajen warakar ka daɗe baka warke ba saboda za a yi ta ɗinka wanda maimakon treatment ɗin da ka samu bai wuce na kwana ɗaya kwana biyu ba zuwa kwana uku ka girgije sai ka zo ka yi satuttuka a kwanci kaga an samu matsala ko an samu jinkiri wajen saukin to gara ka ajiye azumin ka ci abincinka ka sha maganinka a yi tukin ɗinka ka samu ƙarfi a jikinka ga girgije kuma ka gyagije shi ke nan sai ka ci gaba azuminka ina fata an gane wannan ne abin da ya dace malam ya ce wallahu a'lam Allah shi ne ya fi sani sai ya ce. alha'idu wal nifas abu na uku shine mace mai haila da mace mai biki su ma an halatta musu ne hajja azumi wajibi ne saboda haila azumin ibadan ya rushe biki ibadan ma ta rushe da haka dole za su ci abinci malam yace ajma'a ahlul ilmi anna al-ha'ida wan nuqa'a la yahillu lahum as-sawm ma'abuta ilimi dukkan su sun yi ijima'i cewa mace mai haila da mace mai biki baya halatta gare su su biyun nan su yi azumi wa annahuma tufirani wa tuqdiyani za su ajiye azuminsu kuma za su rama wa ma idza sabata su biyun nan in sun yi azumi lam yujzihu as-sawm azumin nan bai ba misali mace tana al'ada kuma ta ce za ta yi azumi ko bai yi ba sannan ko ta ce za ta yi wato tana biki ta ce za ta yi azumi bai yi ba to kaga wannan kasar ana samun kuskure wallahi akwai malamin da ya ce min yana karantar da yara ne yan mata haka ya ce da ya wasu bayani ya yi bayani akan al'ada ya ce bayan ya gama ya fita sai wata ta zo ta same shi a ofis ta ce malam yanin nan da kanta aji fa ita tana ganin jini kuma tana sallarta kaga ina orientation ɗin iyaye kaga babu shi ta ce fa ita tana ganin wannan bayanin nan na jini da ka yi amma kuma tana sallarta kaga akwai matsala ko? amma ji wannan to kun ga anan dole ya kamata a sanar da su su sani cewa idan ka fara jini ba za ta yi sallah ba amma ji wannan shine sai malam ya ce wata ya ati bayanu zalika insha Allah bayanan haka gamsassu za su zo a shafi na 75 zuwa 76 in Allah ya yarda saboda yana lokaci za mu tsaya a kan na hudu a shekul kabirul kani walmar Atul ajus dattijo tukub-tukub da kuma tsohuwa menene dokar da shari'a ta bada a kansu ai mutum yana da baba ko kuma kana da kaka ina ba ta an ya tsufa tukub-tukub sai kake ɗaukar ɗawainiyarsa yaya tsarin da shari'a ta bada akan irin wannan kasan kashi biyu ne akwai wanda saboda tsufarsa ko ya yi yunkurin zai yi azumi ba zai iya ba sai koma kamar karamin yaro ya jigata ya ta kuka ka ga dattijo ta kuka saboda ne yunwa ba zai iya jurewa ba to shi irin wannan menene musulunci ya ce ya yi akan irin wannan an gane to shi ne in Allah ya raya mu za mu ji hukunce hukuncen da shari'a ta bada akan irin wa'annan mutanen ko kuma mahaifiya ta tsufa sosai ba ta iya yin azumi saboda tsufanta shekaru ya ja ne shari'a ya ce a yi dangane da su duk za mu ji bayanai a kai sannan mace mai ciki da mai shayarwa wanda cikinta ba zai ba ta dama ta yi azumi ba saboda an ko da yaushe yana buƙatar abinci a kai a kai yaya hukuncin da shari'a ta tsara a kai ko kuma wannan tana shayar da yaro jariri ne kuma in ta ce za ta yi azumi nonon zai ɗauke ita kanta za ta jigata amma zai jigata ne shari'a ta tsara duk za mu ji wa'annan hukunce-hukuncen in Allah ya raya mu gobe saboda haka anan za mu ta sa'aya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am alhaji ismail na'am to Allah ya sani ma na sani na'am na'am na'am Na'am. na'am na'am to bari mu da amsa wannan zai ke ta biyu a ah, na farko ne kamar da yake yi macen da ta yi sakaci wajen rama azumin da ake binta bara har azumi ya gabato ba ta samu ta rama ba sai ya zama akwai guda biyu da ake binta kuma gashi rashin lafiya ya kama ta da zai sa ba za ta iya rama guda biyun nan ba ya hukuncinta ta yi laifi tsakaninta da Allah wannan shine na farko na biyu shine idan ta samu lafiyar kafin ramadan sai ta rama shi da gaggawa in ba ta samu ta yi ba to bayan ramadan ana idar da ramadan to ta ƙara rama wa'annan guda biyun da ake binta na fara. sannan sai ta rama wanda kuma za a bita a wannan shekarar in Allah ya sa ta ga ramadan nan har zuwa ƙarshe an gane sannan kuma ta roki Allah ya yafe mata saboda ta yi laifi a wurin Allah eh ta yi sakaci na'am tambayan ka ta biyu na'am eh yayin tafiyar ne aka yadda sha ko ko ni ne zan je ga zan kawai na kan da ni zan zan da da kuma su a da ya aiki ya hukunci ko har har da zai shi lokacin da mutum yake tafiya ne bayan da yake yi saukin da aka ba matafiyi idan yana tafiya ya ajiye azuminsa shin a lokacin da yake tafiyan ne kawai ko har bayan ya kai inda za shi a lokacin da yake tafiyar tunda tafiya ce yanki na azaba abinci wannan to in ya kai garin da za shi yana da dama zai iya yin ne zai ci gaba da azuminsa abinci wannan to saboda haka a nan idan ya ga dama a lokacin da ke tafiyar ya azumin daidai ne ko da ya sauka misali ka zai ci gaba da azumin sa in kuma ya riga ya ci abincinsa a halin tafiya kaga zai je garin ko in ya kai garin da za shi kaga zai karasa cin abincinsa ne ai saboda amincin baya azumin sa amince wannan sai dai in zai ci abinci kada ya ci a gaban mutane don zai jawo masa fitina tsakaninsa da mutane amince wannan ko da restoran ne ya siya teka wuya ya tafi da shi an gane kada ya ce zai ci ina ruwan shi ai ana ganin zubin ta an san musulmi ne ko za a fara tambaya shi wannan baya azumi ne ga kafin gishari kenan ni a ina matafiyi ne kaza a'a saboda kada ma har ka samu matsala da wasu mutane su fara wasu tunani saboda mutanen mu ba su iya ba juna uzuri ba sai ka siya takeaway ɗinka ka wuce hotel ɗinka inda ka sauka ka ci abincin ka lafiya nan ka ga washe gari sai ka tashi ka ci gaba da azumin ka saboda ka riga ka kai inda za ka amince wannan in ma kuma ka ga dama ka ce a tun da ni matafiyi ne har ga an bani dama sai na koma ga iyalai na zan yi azumi ba kai laifi ba amince wannan ba ta yi laifi ba a shar'anci amma yin azumin shi ya fi dacewa tunda ka riga ka kai asalin inda za ka amma yanzu wannan wannan shi ne ina ba ta amsa tambayarka to eh wanda ya kirkiro tafiya shi ya kirkiro saboda ya aji azumin koko dalili ne kawo tafiyar na? eh a'a ya danganta ba kiro tafiyar yayi ba kila ya yi sabon aure ko sai ce bari ya tafi honeymoon da matansa an gane? amince wannan? to idan ya tafi misali kafin azumi ne ya tafi amince wannan? to da ya tafi inda ya tafi kaga an halatta mai shi matafi ne lokacin da azumi ya zo ya riske shi to abin da ya dace kaga tunda zai dawo garinsa idan ya dawo sai ci gaba da azuminsa amma misali ya yi sabon aure sai ce saboda baya so yi azumin ne ya kirkiro tafiya wannan kuma haramun ne musulunci bai halatta mai wannan ba amince wannan eh musulunci bai halatta mai wannan ba idan yi haka ya yi laifi babba tsakaninsa da ubangiji wanda ai mun ji mun karanta hadisin irin hukumar da Allah ke yi wa wanda suke karya azumi ga gangan a kiyama hadisin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mafarki mala'iku biyu sun zo ko suka ce za su dauke shi suka kai shi wajen wani dan karyeran dutse ya ce sai suka ce mai ya hau ya ce ni ba zan iya hawa ba sai suka ce za mu sauwake maka hawa dutsen ya ce suka ɗaga ne suka kai ni har zuwa kololuwar dutsen ya ce ina kaiwa ƙololuwar dutsen sai na dinga jin hargowa da ihu da wato ihu na mutane sai na ce wannan kuma ihun na wane ne sai aka ce ihun ɗan wuta ne kake ji ya ce sai muka je wani waje na wasu mutane an juya su wuyarsu na ƙasa kafafuwansu na sama an rataye wuyansu hannayensu da kafafuwansu suna sama wuyan na kafa. ana sa wuka ana tsage kuma kumatunsu da fuskokinsu jini na zuba sai na ce wa'annan kuma su waye sai aka ce min wa'annan su ne masu karya azumin da gangan irin hukumar da ake musu kenan kamar yanzu wannan Allah yi na'am tunda ba tambaya shi kenan ko abinda muka karanta daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana inda kuma muka yi kuskure Allah ya yafe mana akwai dan uwa injiniya marba baya jin daɗi yana fama da ciwon kafa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya bashi lafiya ya sa fara ne a gare sa da sauran yan uwa wanda suke kwance a gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya ani ta alhamdulillah Allah ya sa ta samu sauki an sallame ta jiya da daddare daga asibiti a sauran al'umma musulmi mazansu da mata da suke kwance a gida ba su da lafiya ko a asibiti muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su lafiya mu kuma da ya ba mu aran lafiyar ya ba mu ikon ribatan wannan lafiyan wajen yi masa biyayya da bautata masa wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi al'umma ya Allah muna roƙonka ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin nan wajen yi wa addinin ka hikma mu ma muna roƙonka ka mana ta goma shi wajen yi wa addinin ka hidima irin aikin da yi ko sama da aikin da yi da mu da shi ya Allah ka karba mana a matsayin ibada shugabannin da ka azabta mu da su ya Allah muna roƙon ka tausasa zakatansu ka sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu ya Allah ka kame hannayensu kada ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka sa mu zama mabiya na alkhairi a gare su wannan zaɓe da ke zuwa ya Allah ka zaɓa mana shugabanni mafi alkhairi a gare mu ya Allah ka zaɓa mana shugabanni mafi alkhairi a gare mu Allah ka zaba mana shugabannin da za su zama mafi alkhairi a gare mu ya Allah ba mu san wanda ya fi alkhairi a ciki ba kai ne ka fi mu sani wanda ya fi alkhairi a cikin su ka zaba mana shi kuma idan ka zaba mana shi ya Allah ka samu yadda da kasantuwar sa shugaba kuma ka ba mu ikon yi masa biyayya akan abin bai saba wa ka ba shi kuma ka ba shi ikon yi mana adalci akan abin da bai zama cutarwa gare mu ko addinin mu ko yankin da muke rayuwa da shi shi da mu ga baki daya Allah ka ba mu ikon yi maka biyayya har zuwa ranar da zaka karɓi rayukanmu ka karɓi rayukanmu kana mai yarda da mu ba mai fushi da mu ba ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan mutuwan mu ta zo mu da masu kallon mu da sauraro ka tara mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk